ɗaukaka addinin Allah wannan dabara da sahabbai suke yi suka gina addini ita ce yanzu maƙiyanmu suka ɗauka suna gina addininsu da shi yanzu idan ka dubi kiristoci kamar yadda suke da coci haka muke da masallaci amma idan kai memba ne na coci duk wata ko duk lokaci akwai abin da kake bayarwa kuma wajibi ne domin a gina coci da shi kuma za ka je ka duba galibi wa'inda suke malaman coci ba sana'a sana'an komai wannan cocin ita ce jarunsu yawan mabiyansa shine wa jarinsa saboda abinda mabiyar suke kawowa don gina addinin idan ma'aikacin gwamnati ne kai a cikin addininsu duk wata akwai abin da za ka rika bayarwa wanda shi ne ake cewa wai kudin baiko a baiko ake cewa ne? kudin baiko gwargwadon yawan mabiyanka gwargwadon abin da za ka rika samu a cocinka shi yasa za ka samu da wahala ka ga fasto? wai yana aikin gwamnati me zai da aikin gwamnati me zai da aikin gwamnati bayan gashi yana da hanyar da zai samu kuɗi yana zuwa masa kudin da yake samu gwamnati ba ta yi bashi ba kogowa yanzu za su zo coci su rasa fitillin coci a ce ya lalace a sai rasa da za yi matsaloli ma sun taso kowa da irin matsalar da suke jibga masa amma mu saboda karancin rashin samun masu taimakon addini idan an samu mutum ɗaya mai taimakon addini to gaba ɗaya matsaloli kuma sai ya koma kansa to yanzu ga sahabbai nan abin nan da ake yi su je su nemo a kasuwa mutum ya yi dako ya zo ya kawo abin da za a taimaka ma addini dakon ba don ya ce da gidansa ba sai don sai don ya kai baitul mali na musulmai a ciyar da addini gaba yanzu sai ga akan abin naira dubu ɗari sai an buɗe laspika ana neman taimako wannan abin ba wai ko kada kowane masallaci ne duk wani abin da bai wuce naira dubu ɗari ba wasu sai an zo ana neman fi sabilillahi za a gyara wani abu da ya lalace a masallaci ko za a sai mai a janareta wannan mai wannan da za a sa a janareto shi ma sai yayin fi sabilillah ake samun shi yanzu akwai masallatan da ba sa iya kunna janareto tun daga magariba zuwa isha kuma na san kila masallacin nan shi ma yana daga ciki in ba ranar karatu ba ha? Eh? <laughs> na sani duk da ba na zuwa sallah ma kamar na sani na san da an gama magarba za a kashe sai kuma isha sai a sake wa wanda kunna generator daga magarba zuwa isha zai faɗaitar da wasu zuwa sai karatun qur'ani wasu ba su dai wasu abubuwa na lazimi da sauransu amma an kashe kowa fita zai yi sai an kira sallah kuma saboda ba a da kuɗin da za a iya ɗaukar nauyin wannan ma mun sha ka yin karatu a nan mai ya kare aje sai an jira an je an sai mai sana'a zuwa sake kunna generator a ci gaba da karatu ba ba shayi ba <laughs> to duka wannan abubuwa da muke magana akai mu zama masu koyi da sahabbai cikin lamari nawa Allah da kansa yace ya ayyuhal ladzina amalu taqullaha wal tanzur nafsun bi sai ce ma qaddamat bi li ghadin wattaqullah yayi tare ta ji tsoron abin ta ji tsoron Allah ta duba abin da za ta gabatar dan gobanta wani ma wannan magana da zaka faɗa ma ya ji ta yi amfani da ita bai da lokacin jinta bare ma har ya ji ta ya ɗauka yawa ya amfani da ita to idan muka duba idan har sahabbai za su iya zuwa su yi dako saboda su kama addinin Allah shi yasa za ga wasu wanda ba sunna suke yi ba dan haka yasa suka kirkiro da wasu hanyoyi dan su ma su rika samun kudaden dole in an zo muku akwai abin da in ka zo direct ka ce jama'a su yi ba za su yi ba sai ka masa dabara ba haka bane yasa zaka zamu malaman shi'a sai suka kirkiro Kumusi humusi shine kowane mabiyi daga cikin mabiyan shi'a zai bada idan naira dubu hamsin yake ɗauka albashinsa zai kasa ta kashi biyar ya bada kashi ɗaya cikin kashi biyar dole ne wannan da shi suke azurta malamansu ya za su ma malamansu za ba wani sana'a suke ba su ma haka zo ɓangaren malaman bidiya dole wasu malaman suka kauce hanya suka dinga yin tsubbu don su samu kuɗi ko kuma su ce ka zo a ma addu'a ko kuma in za a zo sa suna gidanka ina haihuwa dole ka zo ka zo ka ce malimai ya zo sa ma suna saboda akwai kuɗin ba da sa suna akwai kuɗin sa suna haka aure akwai kuɗin malamai wa ce a bayar da kuɗin malamai naira dubu goma ba haka ba ne za a daura maka aure sai an ba sai ka biya duk da ba na ce fa jana'iza ma ita ma akwai ta wallahi mun taba zuwa na jana'iza an gaya maka da aka dawo kawai sai limai ya aiko ya ji shiru sai ya ni da na kawai sai ya ce wai liman da ya aiko su me ya waya ba da kudin sallan gawa <laughs> wala a gaba na aka yi wannan hmm, Allah ya kiyaye akwai abinda ba sai ka jira an ji an gai ba aiki ne na addini ka sa hannunka ka yi wani abin zai taimake ka a lahira ke sa suna da tsari mu ba mu dawa haka muke addinin ba tsari yanzu kamata a ce wannan masallacin kowace masallaci tana da wani hanya ta source of income da ba sai an tashi an yi fi sabilla ana neman taimako ba yasa wasu masallatan zaka samu suna da shaguna da ake ansan haya wasu suna da bohol wasu masallatan suna da wani kasuwanci da ake ma masallaci wannan shagon masallaci ne wannan gidan wanka na masallaci ne da shi yake abubuwa in za a gayyato malamai su yi wa'azi a cikin wannan kudaden za a cire sai masallaci ya rayu masala ba sai ka jana cafi zubilla ba kai ka taba ganin za a gina coci an zo ana neman taimako ka taba gani eh babu ko za a yi da menene za a gyara coci ana neman taimako abadan ba za ka ji ba me yasa ba sa haka saboda me dama can a tsare yake kowa zai bada abin da zai bayar idan za a gina coci akwai wanda zai dauki nauyin rufin gaba daya akwai wanda zai dauki nauyin ginin gaba daya akwai wanda zai dauki nauyin abubuwa da sauransu a haka suke tafiya cikin tsari amma mu da muke neman lahira mu da muke da tabbas babu wannan tsarin cikin tsare-tsarenmu Allah ya kyauta hadisi sa'id bin abdulaziz